Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyoyi kuka kamo daga nan birnin tehran muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya muna ta al'ummar musulmi murnan zagayowar ranar haihuwar ma'aiki tsira da amincin allah sabbata a gareshi shi da alayansa ta kawai kansa imam sadiq alaihi salamun ta faɗo a yau 17 ga watan rabiul awal to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka da labaran duniya da kuma shirin na ko kun san afirka a yau muryoyin masu saurare kisoshin rayuwa lafiya sai da kula da kuma duniyar mu a yau to waɗannan dai su ne da idan allah shirye-shiryen da za ku ji a cikin shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance da mutun daga farkon shirin har zuwa karshen sa wanda za mu fara da shirin nan na ko kun san kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata uku ga watan Nuwamban shekara ta 2020 wanda daidai da goma sha bakwai ga watan biyu awal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 1359 da suka gabata rana ranar irin ta yau wata goma sha bakwai ga watan biyu awal na shekara ta 83 hijira kamariya aka haifi Imam Ja'far bin Muhammad wanda aka fi sanin sa da Imam Sadiq alaihi salam limami na shida daga cikin limaman Ahlul Bait alaihi salam a garin Madina a lokacin da mahaifinsa Imam Bakir alaihi salam ya su shekara ta 148 hijira kamariya jagorancin al'umma ya koma a kansa imam sadiq ya asasa babbar cibiyar ilimi ta farko a musulunci a madina inda yake karantar da fannonin ilimi da dama waɗanda suka hada da ilimin addini sanin magunguna lissafi kimiyyar sinadarai da dai sauransu yawan ɗaliban da imam sadiq alaihi salam yake da su a lokacin sun kai dubu hudu amma ya samu wannan damar ne sakamakon raunin da sarakunan bani umayya suka yi a lokacin saboda rigimar da suka shiga da abbasiyawa akan mulki. masu ware kokon san cewa shekaru 64 suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan nuwamban shekara ta 1956 lokacin da isra'ila take cikin yaƙi da masar a rana irin ta yau sojin isra'ila sun shiga garin khan yunus inda suka kashe sojojin ƙasar masar 25 waɗanda suke cikin garin sannan kuma suka fada a cikin babban asibitin garin suka kashe dukkanin marasa lafiya da likitoci da ma'aikatan jinya da suke cikin asibitin bayan haka kuma sun tayar da bam a wata maɓoyar da mutanen gari suka gina domin kare mata da kananan yara da kuma tsaffi jimillar mutanen da yahudawan isra'ila suka kashe a garin khan yunus ya kai mutane 275 da ƙarshe masu ko kuma sun cewa shekaru 47 da sa gabata a rana irin ta yau hajji mirza abdulhassan shahrani babban malamin addinin musulunci ya rasu a tehran yana da shekaru 71 a duniya an haife shi a birnin na tehran da ke kasar iran sannan ya fara karatu a gida sannan kuma yana dan shekaru 26 a duniya ne ya je birnin najab na kasar iraki inda ya karatunsa a gaban manyan malamai na zamaninsa bayan ya kai matsayin ishahadi ya dawo gida inda ya buɗe makaranta a birnin tehran yana karantarwa ya rubuta fai masu tarin yawa a bangare daban-daban na ilmomin addinin musulunci bayan haka kuma ya tarjuma da tafai da dama a cikin harshen larabci da farisanci kamar da kuma ya tarjuma wasu daga farisancin zuwa larabci jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti 53 zuwa karfe 7 da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa karfe shida da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo, wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon GMT da Ghana akan mita 16 kHz 17,595. Shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi da kuma Burkina Faso da Togo. Karfe karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon GMT da Ghana akan mita 41 kHz 7225. A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaran zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 to madalla bayan kun saurari shirin ko kun san yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku su To labaran duniyan amma da farko ga muhimman kanunsu. su jagoran juyin jihalin musulunci ya bayyana cewa matsayar iran kan siyasar mulkin mallaka ta amurka na nan daren kowa ya koyi lashe zaben shugaban amurka da ake gudanarwa a yau shugaba lasan watara na kasar ivory coast ya lashe zaben shugaban kasar da a gudanar a kasar gwamnonin arewacin najeriya sun goyi bayan shirin shugaban kasar buhari na sanya ido kan kafafen watsa labarai na zamani a kasar to yanzu ga cikakkun labaran duniyan jagoran jinji halin musulunci ayatollah said ali khamenei ya bayyana cewa iran bata damu da kan waye zai lashe zaben shugabancin amurka ba sannan kuma matsayar jamhuriyar musulunci iran kan siyasar mulkin mallaka ta amurka tana nan daram kuma waye lashe zaben na amurkan jagoran ya bayyana haka ne a yayin da yake gabatar da jawabin ranar maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma jikansa imam sadiq da kuma ranar karshe na makon haɗin kai wanda aka watsa kai tsaye cikin talabijin ɗin kasar a yau ɗin nan inda ya ce siyasar iran dangane da amurka wata tsararriyar siyasa ce wacce kuma take a fili don haka ba ta sauyuwawa don kawai an sami sauyin wani mutum imam khamenei ya ci gaba da cewa wasu suna tunanin cewa wata gwamnati za ta amfana sakamakon mika kai ga bukatun amurka alhali ko gwamnatocin da suka mika kai ga mulkin mallakan amurka ma sun fi cutuwa nesa ba kusa ba jagoran jin jihalin musulunci ya ce babban dalilin ke yadda amurka take yi da iran da kuma gwamnatin musulunci ta kasar shine kin mika kai da iran din ta yi ga bakar siyasar amurkan don haka sai ce wannan ƙiyayyar kuwa za ta ci gaba sannan kuma hanya guda ta kawo ta ita ce lokacin da amurka ta yanke ƙaunar cewa za ta iya cutar da al'ummar iran yayin da yake magana kan batancin da aka yi manzon allah sallallahu alaihi wasallam a kasar faransa kuwa da kuma goyon bayan da gwamnatin ƙasar ta yi jagoran jun jihalin musuluncin ya kausar suka ga wannan matsaya ta gwamnatin faransa da kuma shugaban ƙasar jagoran ya bayyana abin da ke faruwa a faransan a matsayin bayyanar da siyasar kiyayya ga musulunci da ma'abota girman kai na duniya da kuma sahiyoniyawan duniya suke aikatawa wanda ya ce ba kawai wani kuskure ba ne wanda wani mai zane ya yi yagoran ya ci gaba da cewa maimakon a ɗauki wannan lamari a matsayin wani kuskure da wani mai zane ya yi lallai lamarin ya wuce nan lamarin yana nuna da cewa lallai akwai wasu ɓoyayyun hannaye a cikin wannan ɗanyen aiki. jagoran ya jinjina irin yadda al'ummar musulmi suka fito suka nuna fushi da kuma kiyayyar yin wato rashin yardarsu da wannan danyen aikin yana mai cewa hakan yana nuni ne da cewa al'ummar musulmi dai a farke suke tun da fara dai jagoran ya yi magana kan muhimmancin haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi da kuma jinjinawa hangen nesar margama kumeni na sanya wa waɗannan ranaku na haihuwar ma'aiki din a matsayin ranakun makon haɗin kai yana mai cewa abubuwan da suke faruwa halin yanzu a duniyar musulmi suna kara nuni da wajibcin haɗin kai da kuma kara tabbatar da hakan a tsakanin al'ummar musulmin domin dubatan malaman jami'o'in kasar iran sun yi allah wadai da cin zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi a kasar faransa da kuma kiran gwamnatoci da cibiyoyin kasa da kasa da su yi allah wadai da gwamnatin faransan saboda goyon bayan da ta nuna ga wannan danyen aiki rahotanni sun bayyana cewa wannan kiran da malaman jami'a kimanin dubu tara na iran ɗin suka yi yana cikin wata wasiƙa ce da suka sanya wa hannu na suka bayyana cewa wannan ɗanyen aiki na yin zanen batanci ga annabi da aka yi a faransa wata babbar alama ce da ke nuni da cin zarafin ababe masu tsarki na mabiya wasu addinai kana kuma take musu haƙoƙinsu ila ko malaman jami'an sun yi allah wadai da goyon bayan wannan ɗanyen aiki da shugaban ƙasar faransa macron ya yi wanda suka ce hakan ya yi hannu riga da doka ta ɗaya da kuma ta sha takwas na sanarwar kare haƙoƙin bil'adama ta duniya don haka suka buƙaci gwamnatoci da kuma cibiyoyin ƙasa da ƙasa da su yi allah wadai da wannan ɗanyen aikin na gwamnatin faransan da kuma jami'anta masu rare kada da a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio boh a nan birnin tehran a kasar ivory coast an sanar da shugaba alhassan watara a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da a gudanar wanda hakan zai ba shi damar yin tazarce na wa'adi na uku a zaben shugaban kasar da ke cike da kace ce da kuma kauce kauracewa da 'yan adawa suka yi a yayin da yake sanar da sakamakon zaben shugaban hukumar zaben kasar amurka sun huibat kulibali ibrahim ya ce shugaba lasan wata ne ya lashe zaben bayan ya samu kusan kashi 94.27 cikin 100 na kuri'un da aka kada a zaben da aka gudanar a ranar asabar din da ta gabata har shugaban hukumar zaben ya ce kashi 53.90 cikin ɗari ne na masu waɗanda suka cancanci kada kuri'a suka kada kuri'un nasu a zaben halin yanzu dai wajibi ne majalisar tsarin mulki ta ƙasar ta tabbatar da sakamakon zaben bayan ta saurari korafe-korafe da ake da su kafin zaben dai manyan 'yan adawa na ƙasar wato sun buƙaci magoya su da su ƙaurace wa zaben wanda suka ce sake tsayarwar da a shugaba wata ran yi. a karo na uku a matsayin wani karan tsaye ga tsarin dimokuraɗiyya shirin gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta najeriya na kafa dokokin da za su takawa a kafafen watsa labarai na zamani na aka sani social media birki daga watsa labarai da kararraki da bayanan bogi ya samu ƙarin karfin gwiwa bayan da gwamnonin arewacin ƙasar da suka nuna goyon bayan su ga shirin gwamnonin arewacin najeriya sun bayyana goyon bayan nasu ga wannan shiri ne dai cikin wata sanarwa da shugaban kungiyar gwamnonin arewan kuma gwamnan jihar plateau samun lalon ya fitar bayan taron su da suka gudanar a kaduna tare da sarakunan gargajiya da sauran masu faɗi a ji na yankin inda suka sanar da cewa daukar wannan mataki ya daidai don dakile yaduwar labaran karya a kasar gwamnonin da sun yi ishara da abin da suka kira irin gagarumar cutarwar da ake fuskanta sakamakon rashin sanya ido kan waɗannan kafafen watsa labarai don haka suka yi kira ga ɗau matakan da suka dace wajen sanya ido kan ayyukan waɗannan kafafen watsa labaran a najeriya a kwanakin baya ne da gwamnatin najeriya ta sanar da aniyar ta ta fitar da wasu dokoki a sanya ido kan kafafen watsa labarai na zamani don dakile irin yadda ake amfani da su wajen yada labaran karya waɗanda suke barazana ga zaman lafiyar ƙasar to masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. to madalla bayan kun sha labaran duniyan yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin afirka a yau shirin ne wanda muka saba ka muku batutuwa masu alaka da nahiyarmu ta afirka a yau za mu yi dubi ne akan wasu bayanai da suka fito dangane da yadda sudan ta kulla alaka da 'yan sahiyoniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana daga farkonsa har zuwa ƙarshensa. sa bayan da kasar sudan ta bayyana cewa ta kafa hulɗa da haramtacciyar kasar isra'ila ya zama abin mamaki saboda a zahiri babu wani dalili da zai sa hakan ta kasance musamman bisa la'akari da cewa al'ummar kasar ta sudan samarinsu da maza da mata ba su daɗe da kifar da gwamnatin umar hassan albashir ba al'ummar kasar sudan matasansu sun ɗauki abin da mahukuntan ƙasarsu suka yi a matsayin cin amanar ƙasa wannan ne ya sa muka ga yadda aka kafa wata cibiya a faɗin ƙasar domin ƙalubalantar yin hulɗa da mu'amala da 'yan sahiyoniya a cikin kwanakin banan jaridar wato badiou da haranot ta haramtacce ƙasar isra'ila ta fitar da rahoto da a ciki ta yaya kallabin rawar da wasu kasashe suka taka musamman saudiya wajen ganin cewa sudan ɗin ta amince da kulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila wani jaridar ta 'yan sahiyoniya ta ce saudiya ce ta jagoranci tattaunawa siri da aka rika yi a tsakanin sudan da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma ƙungiyoyin leƙen asirin saudiyar da kuma shi kan shi yarima mai jiran gado muhammad bin salman sun taka rawa wajen share fagen alaƙa tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da haɗaɗɗe daular larabawa a gefe ɗaya da kuma ita sudan ɗin daga baya jaridar 'yan sahiyoniyar ta ƙara cewa tsoron kada sudan a ƙarƙashin juyin da ta yi ta ƙulla alaƙa mai ƙarfi da iran ne ya ingiza wato haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma ita kanta saudiya din ingila sudan ta karkata akalar alaƙa ta zuwa ga 'yan sahiyoniya ranar tara ga watan mayu jaridar ta ambaci cewa shugaban kungiyar leƙen asirin haramtacce kasar isra'ila uc cohen ya shaidawa jami'an sirri hudu cewa shugaban hukumar 'yan sahiyoniya ya amince da a tuntuɓi wani attajiri ɗan ƙasar saudiya domin fara magana a kan alakar hulɗa da sudan manufar yin hakan shine kare manufofin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fuskoki da dama na farko ingila saudiya ta shigar da sudan cikin sahun masu adawa da iran a dalilin haka ne aka yi wata ganawa ta sirri a tsakanin shugaban sudan abdul fattah al-burhan da ministan yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila benny gantz a cikin wani hamshakin gida na ɗan kasuwar saudiya kuma ƙarƙashin sa'idan ɗaya daga cikin shugabannin afirka dalilin ta ci gaba da cewa wannan ganawar ce ta share fagen wata ganawar da aka yi a tsakanin burhan na sudan da kuma benjamin netanyahu wani sashe na jaridar ya yi magana a kan yadda kungiyoyin leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka gano abin da suka kira hanyar da iran take aikewa da makamai zuwa ga kungiyoyin gwagwarmaya ta falasɗinawa ta hanyar sudan sun kuwa ɗauki lokaci mai tsawo kafin su iya gano wannan hanyar kamar jaridar ta ambata. bayanin jaridar ya kuma ambaci wani fage na tarihi da cewa a shekara ta 2010 an yi wata ganawa a tsakanin shugaban leƙen asirin saudiya a wancan lokacin wato bandar bin sultan da kuma da dagan wanda shine shugaban mossad na haramtaccen ƙasar isra'ila da 'yan sahiyoniyar suka buƙaci saudiyar ta yi matsin lamba a kan shugaban sudan umar hassan albashir da ya taimaka musu ya yanke alaka da iran kuma tabbas saudiyar ta amsa bukatar haramtacciyar kasar isra'ila ta yi matsin lamba a kan sudan din domin ita ma saudiyar tana ganin iran din a matsayin barazana gare ta kamar yadda rahoton ya ambata jami'an kasar saudiya sun kashe kudade masu yawan gaske a cikin kasar sudan domin cimma wannan manufa sannan kuma sun yi wa albashir alkawalin cewa za su ba shi mafakar siyasa idan aka kifar da gwamnatinsa shugaban kungiyar leƙen asiri ta haramtacciyar ƙasar isra'ila mossad ya bayyana cewa sun zaci albashir yana yaudarar su ne da ya musu alkawalin zai yanke alaƙa da iran amma sai suka ga cewa ya cika alkawalin nashi bayan hakan abin da ya biyo baya shine yadda gwamnatin trump ta fara matsin lamba a kan saudiya domin ita ma ta kulla alaka da haramtacce kasar isra'ila da kuma ce dan salmanu ya amince da an gaice shi zuwa birnin washington domin halartar bikin kulla alaka da kuma rattaba hannu akan yarjejeniya da 'yan sahayoniya da aka yi a watan da ya gabata kuma da an yi taruka daban-daban na girmama muhammad bin salma ɗin hatta bayan kashe jamal khashoggi sai dai kamar yadda rahoton ya ambata muhammad bin salman ya ƙi mika kai ga wannan lamari mai hatsari don haka wasu majiyoyi na amurka suka ambaci cewa watakila wato ba dan salmanu ne wanda yake jan ragamar komai da komai a cikin saudiya ba da akwai wasu masu karfin bakin fada da tasiri da suke tafiyar da al'amura a wannan ƙasa. da gaske ne cewa dan salmanu ya amince da ɗaukar matakai masu yawa da suka share fagen yin alaƙa da haramtacce ƙasar Isra'il da ƙasashen laraba suka yi sannan kuma ita kanta saudiya ɗin ta amince ta baiwa kamfanin jiragen sama na indiya damar yi ta sararin samaniyarta domin zuwa haramtacciyar kasar isra'ila amma akan abin da ya shafi kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila a fili a wannan lokacin to iyalan ali sa'ud suna ɗari-ɗari domin suna ɗaukar kansu a matsayin cewa su ne masu tsaron wurare masu tsarki na musulunci duk da cewa sun san moriyar da za su ci idan sun yi hakan saudiya ta daɗe tana taka rawa a alaƙar sirri tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da sudan tun a cikin ƙarnin da ya shuɗe fitaccen ɗan kasuwar da na saudiya wanda yake zaune a monaco wato adnan kashogi ya kasance mai alaka da tsoffin jami'an leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ila fitattu guda hudu da su ne yaƙob namrudi da shuwaimar da warhifa fardi da yishak mug ta hanyar waɗannan mutanen ne kuwa aka buɗe alaƙa tsakanin ɓangarorin haramtacciyar ƙasar ta yahudawa da sudan ta hanyar tsoma baki da shiga tsakanin saudiya ta hanyar wato kashogi ne haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kusanci shugaban ƙasar sudan na wancan lokaci ja'afar nameri wanda ya bayar da damar yin jigilar yahudawan falasha daga habasha aka bi da su ta sudan sannan suka wuce zuwa falasɗino take ƙarƙashin mamaya to ma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma wata fitowar idan allah ya kamin da za a je mu ɗauke da wani jigon kafin mu karkare muna yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. bayan shirin afirka yau yanzu kuma sai shirinmu na muryoyin masu saurare masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka barkan mu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu Hassan barka ne yake muku sallama a cikin shirin. Malami na farko bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu Muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usman Salisu Mani Suya daga Kano, Najeriya. Ina muku fatan alheri kuma na ji daɗi akan matakin da shugabora ya ɗauka na canza sunan wannan titin na embassy na France. Ubangiji Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana. Allah ya taimaka. gode. Assalamu alaikum. Sashen Hausa gidan rediyon biyu voh mai magana ne na kwasan talba george patescum ina so da kira ga shugaban kasa najeriya shugaban kasa muhammadu buhari da cewa gaskiya al'ummar najeriya sun yi mamaki sun yi matukar mamaki da ka fito bayan jama'a ka jaddada al'umma cewa kana goyon bayan gwamnonin kasar nan a zahirin gaskiya an ba da tallafin coronavirus kowane state kuma kowane rumbun ajiya na gwamnati an ajiye tare da an raba wa al'umma ba har ya fara ɓaci yau an waye gari da cewa talakawa sun farga sun kai farmaki a rumbun ajiyan kayan abinci sun kwakwashi abincin da aka je aka ɓoye shi don ya lalace ba tare da an ba su ba yau ka fito bai na jama'a ka isar wa al'umma cewa kana goyon bayan gwamnoni da kake ba su kaso suke hana wa al'umma talakawa wanda kasan da ya kamata a raba musu a lokacin da suke bukata an ki sai gashi allah ya kwata musu sun je rumbun ajiyar gwamnatin sun kusa sun ɗiba kuma yau kai ka fito bene jama'a kana cewa wai kai allah wade da shi to ina kira zuwa gare ka ko al'umman najeriya suna kira zuwa gare ka ka fito bainar jama'a ka nemi gafara wannan furucin da kai al'umma na cewa ta kai allah waje da wannan ya nuna mana cewa baka san halin da talakawan najeriya suke ciki ba sai da wannan abin ya faru kuma ka nuna baka damu da halin da al'ummar kasar nan suke ciki ba daga ne sauraron ku hassan talba george patrick daga jihar yoba Najeriya ku huta lafiya. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci da ke irin BOH Tehran ni ne mai sauraron ku Sanusi Muhammad Gigane a Gigani World Gwalbaga Kagamin Sofitan State Nigeria. kuma ina so in miƙa sakon taya murna ta ga ainihin jagora na sai da hafizahullah mana ibrahim yakub bin hafi eh, hafizahullah allah subhanahu wa ta'ala ka hiddo mana shi albarkacin wannan wata yana mika goron murna ta ga resa da kuma mai ɗakin sa na sunnatuddin da kuma ainihin ka'idinmu wato ayatullahi hamna'i da manya-manyan eh, mabiya iya mashabin shi'a kibaru shakhsiya din su kenan ba da kuma duk ɗaukacin mabiya tafarkin shi'a duka inda musulmi baki ɗaya shi'a da suna ina musu ina taya yan uwa musulmi ga baki ɗaya murna da zagayowar watan fiyayyen haihuwa fiyayyen halitta muhammadu bin abdullah allah subhanahu wa ta'ala inda ake da ka kare masoya annabi daga fada wani haɗari ko wani cutarwa ga azaluman mahukunta ko kuma wani cutarwa ga wasu azzaluman 'yan ta'adda Allah subhanahu ta'ala ka kare masoya annabi duk inda suke sannan kuma yana ƙara la'anta emmanuel macron da kuma duk waɗanda suka goya masa bayana fatan ɓatanci ga fiyayyen halitta muhammadu bin abdullah Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙarshen cin zarafi da ake yi ma ma'aikin tsira alaihi salam ne mai sauraron ku sanusi muhammad gigani ward gwadba local government sokoto state na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa yan cikin gidan nan gidan rediyo BOH mai albarka ina yi muku fatan alheri na ku mai magana na agwa mai baci daga nan zandar zan yi wani dan tsokaci don Allah don annabi duk wanda suka san sun sayi kayan faransa kaya wannan na faransa wanda ya riga ya saya ya saya mana sai a yi hakuri wannan kai kara wanda suke aiki su ne ya kamata duk odar da aka yi a dakatar da ita saboda a game da batanci da suka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tsari bai yi ba ya yi ma musulmin duk duniya nauyi abin da suka yi saboda duk mai goyon bayan wannan abin ubangiji Allah ya karya ne to ku mai sauraron ku na yau da kullum na ba mai faci daga nan zandar ina yi kowa fatan alheri To masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin agadas nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. bayan shirin muryoyin masu saurari yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirin na kisoshin rayuwa isoshin rayuwa Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. mu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku dan kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. dariya goga yayi yana faɗin ka bar ta kawai ilu mu da muke a nan ma mun jiyo sautin abin da take faɗa za ta gane kuranta ƙaramin yaro ma ban bar shi ba ina ga babba za mu sa mata lokaci wara shi ce ta yi ƙara yana ɗaukowa ya ce shegen kaya ina shigowa gari na samu labarin korarka daga aiki bayan ya ɗauka wayar ya ce shegen kaya sajan gali ashe kuna nan na ɗauka sai manyan mutane kuke nema dariya galiyar ya ce goga ashe ka dawo garin dama cewa ne bara na gwada wayar ka ko za ta shiga goga ya ce tun shigowa ta garin nan na samu labarin korar ka ai ina cewa an jima na zo ne maka jaje gali ya ce kai dai bari ana gano takardun bogi gare ni aka yi waje da ni allah ma ya so ni mutum ɗaya ne ya kama ni wallahi da sai na yi yari cikin rufin asiri ya sallame ni babu wanda na yi masallama na tafi mutane sun ɗauka tsautsayi ne ya hau ne, amma yanzu kana ina goga ya ce ina makaranta mana ai ba mu fara fita aiki ba gali ya ce shikenan an jima da dare zan zo akwai labari wallahi na samu abin arziki goga ya ce shegen kaya shikenan sai ka zo yana kashe wayar garbati ya ce gali manya kowace uwar ya ƙara samuwa kuma goga ya ce ka san shi da shige-shige idan ya zo za mu ji komai ku tashi mu tafi cikin gari ado ku je kawai za mu tafi da auta ado ya ce shikenan ai yau babu karatu ilu ya ce ko akwai ma ba zai je ba gara ya ginu da sana'a mai kwari ku dai da kuke son karatun ku je ku yi ta yi ado ya ce wallahi ni ma ba na son wannan makarantar kawai mu tafi goga ya ce kai taho ku kuma ku tafi yawon ku kama hannun shatima yana faɗin auta mu tafi ke kuma ki jira zuwan mu sai wajen sha biyu naziru ya tashi cikin ikon allah zazzabi bai kama shi ba zara matar baba kamal ta zuba mashi ruwa ruwan zafi ta bashi sabulu ta ce ya shiga ban ɗakin tsakar gida ya wanka bayan ya gama ta bashi mai ya shafa ya sa kayan shi da suka bushe waya ta yi ma baba kamal ya ce gashi nan zuwa dama ta gama abincin rana zuwa mashi ta yi ta ce ya ci sai ya ƙara shan magani farida ce ta shigo dauke da robar naziru cike da abinci duk da ba ita ce da girki ba da fidos ta gama ta bata robar ta ce ta zuba mashi ta kai mashi babu bata lokaci fidos ta cika mashi robar don tun ɗazun hankalinta ya ki kwanciya don ba ta san wani hali yake a ciki ba gashi ashiri da ya shigo gidan kayan shi kawai ya ɗauka ya fice bai ce mata komai ba kuma tana jin kunyar tambayar farida zara ta ce farida sanni da zuwa ta ce yauwa ashe ma ya tashi ta ce wallahi yanzu ya tashi abinci ma zai ci farida ta ce sanni naziru ya ce yauwa bayan ya gama cin abincin zara ta bashi magani ya kara sha baba kamal ne yayi sallama ya shigo yana faɗin naziru ka tashi ko me yake damun ka yanzu naziru ya ce ba jin komai zan tafi wajen anas murmushi baba kamal ya ce naziru na anas kenan anan cinye ka zami kenan dogar da kai yayi kwalla ta cika mashi ido ya ce ni dai kawai makaranta nake son zuwa zara ta ce amma ai za ka dawo nan ka ringa mana aiki ko naziru ya ce ba zan ƙara aiki ba ni dai baba kamal ya ce shi kenan ya isa ne na kuka za ka je wajen anas amma za ka ringa zuwa wajen shago na ko nazir ya ce eh baba kamal ya ce shikenan ɗauko mashi kayan shi mu tafi idan na kai shi sai na dawo zara ta ce to naziru amma ka ringa zagayo mu kaji Nazir ya ce ai kuna da kirki ke da maman Zainab kuma idan na yi sallah zan ringa muku addu'a amma ban da umman Samira ita muguwa ce. Baba Kamal ya ce tashi mu tafi ba za ta kara ganin ka ba bare ta doke ka. Suna fita suka haɗu da Anas murmushi baba kamal yayi ya ce dama makarantar zamu je ga abokinka ya ji sauki anas ya ce sannan naziru ya ce yawa baba kamal ya ce ga dubu biyanka da ashir ya baka sai ka saka asusu naziru ya ce ka ajiye mani idan ba mu da kuɗi za mu ranga zuwa amsa idan na tafi da su za a sace mana baba kamal ya ce to shikenan ko me kuke so ku ranga zuwa shago na kunji suka ce to anas sai ce ai na yi wannan mutumin magana ya ce an jima da la'asar mu je tare Baba Kamal ya ce, wane ne shi? Anas ya ce mai gyaran mota ne. Nazir ya ce, can zan ringa zuwa. Baba Kamal ya ce, amma sai ka taso daga makaranta ko? Anas ya ce, ai dama na faɗa mashi yana zuwa makaranta. Ya ce ba komai. Baba Kamal ya ce, za ka iya aikin ko Naziru? Ya ce, zan iya. Ini ba zan ƙara shiga gidan mutane ba. Murmushi Baba Kamal ya ce, Naziru kana da zuciya mai kyau. Iyayenka sun gina ka bisa turba mai kyau. Allah bai yi za su ga girman ka ba ba za su ci gajiyar baiwar ka ba Allah ya kare ka daga sharrin makiya ya kuma taimake ka amin kai ma anas yadda kake son naziru Allah ya kara haɗa kanku suka ce amin ɗari biyu ya basu ya ce zai koma gida godiya suka yi mashi suka tafi anas ya amshi robar naziru ya taya shi ɗauka baba kamal ya dade a tsaye yana kallon su kafin ya tafi To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. kuma shirin da ke gaba bayan shirin rayuwa ɗin shine shirin na lafiya sai da kula ayi saurare lafiya lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saro da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. a shirin yau za mu taɓa batun cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria da fatan za a kasance da mu a cikin shirin wadani hassan barka ke farin cikin jagoranta zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da mai sama allah ka taimake su amin kamar da kila wasunku suka ji yau muna mai da hankali ne kan cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria to domin tattauna wannan batun a yau muna tare da dr bukar garema kwararar likita a tarayyar Najeriya. wannan ciwon nan na zazzabin ta cizon sauro wanda yake addaba kasashe a wani masu tasowa kamar kasashen afirka da asia cuta ne wanda yake illa wanda cuta ne wanda sauro yake kuma rayuwa da mu da yanayin inda muke kwanciya illolinsa shine ya fi yawa ga yara da mata masu ciki so kowane 25 ga watan afrilu ana keɓe shi ta ranar ah, zazzabin cizon sauro don mutane su farga kuma gwamnatoci da hukumomi su masu fargawa kuma kawo hanyoyi da fadakar da mutane da za su yi su kiyaye wannan ciwo na zazzabin cizon sauro. To, Dokta, ko ke kawo cikas wajen kawar da wannan cutar a nahiyar ta Afirka? Abin da ya kawo ka su ƙasashen turai in za ka duba yanayin zaman su da suke can da kuma yanayin weda kamar rana da sanyi da suke sauro da ke kawo cizon ciwon malaria din su baki iya zama a kasashen turai har ya bunkasa amma kuma za ka duba a tropics da mu muke zama sauro din ne haddasa ciwon sauron nan ya fi rayuwa da mu kuma yana samun kamar da muke zama da zafi to kuma sai yawan kuma gyaran wajen da muke zaune kamar su gyaran gwata gyaran yanayi ta za a ga duk kazanta zai faru mu namu ya fi yawa a tsakanin mu mutane kuma da hukumomi da ba a ba da himma gyaran kamar da ake environmental control kamar a kala ce environment da a kiyaye shi wanda irin kwayoyi irin kwayi-kwayi da kuma irin su sauro masu kawo cikin zazzabin cizon sauro ciwon sauro za su haɓaka ba to saboda haka mu a nan na farko sauran sun fi samun yanayin da za su rayu da mu kuma ba mu da yanayin da za mu kawar sai dai yanayin wanda mu da za mu shiga mu kwanta su kuma a can ba yanayin da za su shiga su kwanta ko su shiga gidan sauro ko su fece magani ko kuma su sha magani na faru a gaba ɗaya ma gun da sauran su duddufi da hanyar da ruwa yake zama su suna kiyaye wasan da kodin kamar environmental control. A cikin bayanin da likita ya yi ya ɗauko misalai da kasashen turai suka ɗauka wajen kawar da wannan cutar. To dokta ko matakan da kasashen Afirka suke ɗauka ba su yi tasiri ba ne? Eh a gaskiya ba shi a matakan da ake ɗauka babu bai tasiri ba har yanzu saboda kamar an bar jama'a da birni da ƙauye a karazibe sai ka ga an yi anguwanni babu magudanar ruwa tun ainihin su tun tsarin su zuwa kamar kasashen yamma wanda sun kafin ma a ce an cire filoti an ba mutum ya gina gida an cire hanyar ruwa an cire hanyar komi da komi to ka ga nan babu sai dai kawai ka zo ka yi gini kai kai kana so ne ga hanyar magudanar ruwa sai kuma kai in kana so ka gyara wannan magudanar ruwa in ba haka ba ka gani gwamnati bata sa mana shi doka ya zama dole kowa ya yi wannan ba kuma kuma a tsarin gidaje da aka yi mana babu wannan da aka yi ba manya-manyan birane da ya zama kamar capital city da ake wannan ba a kauyukanmu da ƙananan garurukanmu kaga babu so dole ne a in ba wani environmental din ba yanayin zama da muke ba an gyara da shi sauran ba zai samu jin da zai dinga ya yaduwa ba to kaga har yanzu akwai aiki kenan kuma akwai jan aiki a gaban gwamnati gwamnatocinmu kawai sun dogara da ɗan kuɗi da za a kawo daga ƙasashen turawa ce za a kawo magunguna za a kawo gidan sauro a rarraba a mata masu ciki ko a rarraba a yara shi ma wannan mu to nawa suke ba da nasu kaso an zo irin wannan sai sai ka ga idan kuɗin wayannan mutanen ya kare sai ga an kyale mu kuma haka maganin da za a sha ma zai wahala lokacin da aka fara kawo ta ga sabon maganin da ake kira ACT za an fara raba shi kyauta aka zo aka ce a ba zai yi sai dai a siya. To kowane matakai ne su ma kasashen masu tasowa ya kamata su ɗauka don dakile wannan cutar ga dai Dr. Bukar Grema da bayani. Mataki dai na farko shine mutane su ɗauki yanayin su samu ilimi akan me ke jawo cutar ba wai a duk da gwamnati ba na farko kenan. so a wayar da kan jama'a game da ta yaya wannan cutar yake zuwa kuma ta yaya yake yaduwa mutane dole ne a yanzu a yi takai takai kowa ya tabbatar a tabbatar an yayar da kan mutane da suke zama a tabbata an tsabtace shi babu ruwa da yake zama a wajen ya zama duk gunda ake ruwa ake wanke-wanke ya zama ruwan na tafiya kuma ko da ana samun ko da wani ɗan magani ne ana ɗan fesawa saurayin kar ne haɓaka a wajen kuma a kare jin da mutane suke kwanciya kamar in ya baka a cikin wunduna babu a net ko kuma a samu net din nan na wanda ake yi tirikin inci da magani da zama yara da ko da masu ciki da zama tabbas suna kwana a ciki kuma da an ji wani zazzabi ya fara mutane su jargaya su je asibiti ba a hukumance kuma mutane a gwamnati ya kamata a ce cewa sun kawo doka da shugabanmu shugabanmu su kawo doka da duk za a sa kaga an fara cewa kowane kowane karshen asabar na kowane wata ana fita a yi shara a'a a ɗauki mutane ma'aikata a su ne za su dinga wannan kowane anguwa su ne za su je suna wannan sharan suna wanke-wanke su kuma mutane su dinga ba da nasu gudunmawa su ma su fito su nuna cewa wannan ciwon fa ba gwamnati ne mu ne yake samu so mutane sai sun fito sun nuna wannan kuma game da magani ya zama da kakin asibiti ba wai kawai a gina asibiti ya zama bango ba ya zama na akwai ma'aikata kuma akwai magunguna da mutum zai iya shiga da wani abu ya samu shi kamar wani cutar da ya yawa a cikin mu ya zama ya samu magani da zai sha a ɗauki ba sai an bari har ya kai da labaita ba. To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan zan jabirki birki a shirin na yau sai kuma wata ranar litinin idan Allah ya kai kafin nan godiya ta musamman ga Dr. namu a yau Dr. Bukar Grema ƙwarar likita a Najeriya da ya amshi tambayoyinmu. A nan ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. Likitoci, badan kuɗi yabo kurin waka su ceci ai sake wasu na ga Allah rabi. to madalla bayan shirin lafiya sai da kula yanzu kuma sai shirinmu na karshe shirin na duniyar a yau a yi saurare lafiya duniyar mu a yau bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suke faruwa a duniya ko kuma suke faru da kuma yin sharhi a kansu ta hanyar tuntuɓar masana da kuma ƙwararru a fannin da ake magana a kai. Da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. To kamar yadda aka sani dai a yau ne ake gudanar da zaben shugaban ƙasa a Amurka. inda idanuwan duniya ya koma can din don ganin yadda wato za ta kaya a wannan zaɓe da kuma wanda zai lashe zaɓen wato ya zamanto sabon shugaban ƙasar amurka wanda ake ganin wannan zaɓe din da kuma sabon gwamnatin za a kafawa din za su yin tasiri ga lamura daban-daban da suka shafi duniya da ko bangare daban-daban na duniya to wani irin tasiri ne wannan zaɓe zai yi ga nahiyar mu ta afirka wannan dai shine batun da a cikin shirin namu ne za mu dubi kansa da kuma jin mahangar masana to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance To masu saurare barkamu da sake saduwa. Kamar yadda muka bayyana a farkon shirin a yau ne da ake gudanar da zaben shugaban kasa karo na hamsin da tara a kasar Amurka don zaben shugaba na 46 wanda kuma zai rike ragamar mulkin kasar har zuwa shekaru hudu masu zuwa kafin kuma a sake yin wani zaɓe din. To zaɓen da kamar yadda aka saba za a yi ne tsakanin 'yan takarar manyan jam'iyyu biyu na Amurka din wato jam'iyyar ta Republican da kuma ta Democrat. Wato dai masu kada kuri'a din za su zaɓi ko dai shugaba mai ci na da kuma mataimakinsa na yanzu kiran wato Donald Trump da kuma mataimakinsa Mike Pence. ko kuma su zaɓi wani sabon shugaban amurka ɗin 'yan jam'iyyar republican wato joe biden da kuma mataimakiyarsa wato kamala harris wannan dai shine zaɓin da su amurkawa ɗin suke da shi a yayin wannan zaɓe to ya zuwa yanzu dai kuri'un jin ra'ayin al'umma daban-daban da aka gudanar amurka ɗin tun daga cikin watan da suka gabata har ya zuwa yanzu suna nuni da cewa wato shi ɗan takarar democrat ɗin joe biden shine da yake kan gaba akan shi shugaban amurka na yanzu donald trump to idan har lamarin ya zama to haka abin ya tabbata a kenan akwai yiwuwan a sake samun wani sabon shugaba a nan amurka din duk da cewa dai wani lokaci ba lamarin ba daga nan take ba don kuwa wato kuri'an jin ra'ayin al'umma da kuma hatta ma ra'ayin al'umma din gundarinsa ba shi ne yake iya tabbatar da shugaba amurka din ba in muka ruba shugaba zaben da aka yi na baya dukkanin kusan ra'ayin al'umma din ya tafi akan cewa ya takarar da mukar na wancan lokacin hillary clinton ita ce take kan gaba kai hatta ma zaben da gudanar din wato jama'a irin kuri'un da ta samu tana da ta bayar da tazara ga shi shugaban amurka ne donald trump wanda suka yi takara wancan lokaci din da tazara na kimanin kuri'u da suka kai miliyan uku amma dai kuma da karshe ya zama to ba ita ta lashe zaben ba shi trump ne ya lashe zaɓe din saboda wani tsari da amurka din suke da shi na waɗansu masu zaɓe a can bayan fage wanda kira da electoral college waɗanda yake su waɗannan su suke zaben ainihin shugabanin bayan zaɓe nawa ga baki da na gama gari da aka yi su kuma waɗannan su suke iya zama su kada kuri'unsu su zaɓi shugaba amurka wato suna da dai tasiri a wannan yanayi din su waɗannan masu zaɓe din wanda adadin su ya kai mambobi 538 dan takara yana buƙatar 270 ne daga cikin su ya to ya lashe zaɓe din to kuma dai menene a bangare guda ko shakka babu saboda irin yanayin da amurka din da yanayin karfin tattalin arzikinta karfinta na soji da dai wasu abubuwa da take da shi ya sanya ta to wato zaben amurka din yana yin tasiri da kuma gwamnatin amurka din tana yin tasiri cikin lamura daban-daban na al'ummomi daban-daban na musamman bangaren siyasa bangaren tattalin arziki bangaren soji da dai sauransu don haka ko shaka babu irin wannan zaɓe na amurka din zai tasiri ga nahiyar mu ta afirka a saboda haka ne ma shirin namu ne kamar da na bayyana zai dubi ne cikin irin wannan yanayin yadda tasirin yanayin yadda wannan zaɓe na amurka da kuma wataƙila sabuwar gwamnatin da za a kafa a amurka din shin gwamnatin ta ita shi kanta ta ci gaba ne na trump din ko kuma a sabuwar gwamnatin da shi biden zai kafa wani irin tasiri ne wannan da ta yi wa a nahiyar mu ta afirka Eh, wannan shine dai batun da za mu tattauna da bakonmu da ke cikin zauren namu na yau wanda shine dr sale dauda malamin jami'ar bangaren siyasa a jami'ar abuja da ke najeriya eh, to dr barka da zuwa filin namu eh, muna magana ne dangane da zaben amurka da aka fara a yau a matsayinka na masanin harkokin siyasa wanda kuma yake bin wannan lamuran da suke faruwa a wannan zaɓe din ya kake ganin zaben na amurka wani hasashe za ka yi dangane da wannan zaɓe din eto eh a bisa ga abubuwan da masu research wato wanda suke analyzing harkoki na zaɓe har zuwa yanzu haka aka ce shi eh, biden yana eh, da wato points guda tara wanda ya fi shi donald trump wato kenan ya nuna idan za a yi wannan zaɓe in a gani kamar shi shugaban uh, mai ci yanzu ba zai sami nasara ba domin eh, duk abubuwan da suka suka suka suka nuna nuna cewa shi Biden yana kan gaba. A to doktor kamar yadda na bayyana a cikin shirin namu cewa za mu dubi ne dangane da irin tasirin da gwamnatin Amurka da kuma zaben na Amurka yake yi ga nahiyar mu ta Afirka. A idan muka duba cewa cikin shekaru hudun nan da na mulkin Trump na shugaba Trump na Amurka wasu suna ganin gwamnatinsa ba ta yi wani abin a zo a gani ba ga nahiyar mu ta afirka to idan har aka zaɓi trump ya zamanto shugaban amurka wanda zai ci gaba da mulki nan shekara hudu ya kake ganin tasirin hakan ga nahiyar tamu ta afirka afirka ma ba ta da wani wani ma ma a cikin wannan gwamnati na donald trump na daya ma bai ma abubuwan da ya shafi afirka ma bai dame shi ba bai ma yi magana ko zo afirka bai ma magana wani afirka ba shi dai abin da ya sa gaba kawai shi ne america first america first so afirka kan ba ba wani abin da a sama wannan gwamnati kashe zaga ne fa ba ba abin da zai yi wa nahiyar afirka aka ce juma da yana da kyau tun daga ranar alhamis ne ko ake ake ake ake ganin ta so na ganin ba abin da za mu samu a wannan shugabancin na amerika a musamman yanayin mu na afirka nan kullum muna faɗa cewa idan ba za mu zanna afirka mu yi abu don kanmu ba idan muna jiran wani ne wani shugaba ne zai zai mana wani abu domin kan kanmu muke yi so daga a gani na bai ma komi a afirka ba kuma afirka ma ba ta cikin tsarin sama gaba ki daya ayyato to wannan magana ta haka haka ne da dama suna ganin cewa akwai bukatan al'ummomi da kuma shugabanni na afirka su fara tunanin cewa fa ba fa mai musu wani abu su da kansu ne don haka su daina ma tunani da kuma jiran cewa sai wasu sun yi musu waɗansu abubuwa kafin su su ci gaba su tsaya su yi ƙoƙarin yi na kansu in wani ya zo shikenan ma bai zo ba shikenan a bangare guda kuma ya zama to wani lamari ne wanda yake a halin yanzu dai kusan amurkan ta zamanto wata iriya saboda irin tsoma baki take cikin harkoki na bangarori daban-daban na rayuwar al'umma ya zamanto ta wani lokacin dole ne dai ana kula da irin ra'ayin wato tasirin nata da kuma wasu kasashen suna jiran irin abin da za ta yi to wannan bangare idan tunda mun ji bayanin ka dangane da gwamnatin Trump idan kuma al'amura suka canza ya zama an sake zaben wani sabon shugaba ne wato shi aka zabi Joe Biden a matsayin shugaban Amurka din ya kake ganin alakar ita wannan sabuwar gwamnati sa da afirka da kuma yin tasirinta ta yi a nahiyar tamu ta afirka eh wato shi da ne musamman eh, eh, eh, party nasu da suke suke suke democrat su an fi ganewa cewa su sun fi mai da hankali ga abubuwan da suka shafi afirka idan har biden ne ya ci zabe za a ga cewa abubuwa afirka za su mai da hankali a kai musamman irin takin hakin yan adam da sauransu da ake afirka na san wannan gwamnatin ba za su yadda ba ina ganin kaman bayan wannan zabe da har badin ya ci afirka na ganin kamar za a mai da hankali ga abubuwa da ya shafi afirka musamman abubuwa na taka hakkin adam a amerika za su yi abu a kai kuma musamman ta yanki na tsaro na yaki da dayan ta'adanci a nan najeriya da kuma yanayin afirka baki daya na san amerika za ta fi mai da hankali a kai a shugabancin biden tumadala dr sale dauda kenan malamin jami'a kana ko masana kokin siyasa a nan najeriya a mu da su to masu saurare saboda karancin lokaci yau ma dai anan zami ban kwana da ku sai kuma da yardan Allah a shiri na gaba ko kuma wani jikon inda za mu sake duba muku wani batu na daban da kuma yin sharhi kansa kama kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. masu saurare da haka muka kashin dukkan abubuwan da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu amma da yake ma dan sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran duniya da kuka ga da kuka ji jagoran jin jihalin musulunci ayatollah said ali khamenei ya bayyana cewa iran bata damu da kan waye zai lashe zaben shugabancin amurka ba sannan kuma matsayar jamhuriyar musulunci iran kan siyasar mulkin mallaka ta amurka tana nan daram kuma waye lashe zaben na amurkan jagoran ya bayyana haka ne a yayin da yake gabatar da jawabin ranar maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da kuma jikansa imam sadiq da kuma ranar karshe na makon haɗin kai wanda aka watsa kai tsaye cikin talabijin ɗin ƙasar a yau ɗin nan inda ya ce siyasar iran dangane da amurka wata tsararriyar siyasa ce wacce kuma take a fili don haka ba ta sauyuwa don kawai an sami sauyin wani mutum imam khamenei ya ci gaba da cewa wasu suna tunanin cewa wata gwamnati za ta amfana sakamakon mika kai ga bukatun amurka alhali ko gwamnatocin da suka mika kai ga mulkin mallakan amurka ma sun fi cutuwa nesa ba kusa ba jagoran jin jihalin musulunci ya ce babban dalilin ke yadda amurka take yi da iran da kuma gwamnatin musulunci ta kasar shine kin mika kai da iran ɗin ta yi ga bakar siyasar amurkan don haka sai ya ce wannan ƙiyayyar kuwa za ta ci gaba sannan kuma hanya guda ta kawo karshen ta ita ce lokacin da amurka ta yanke ƙaunar cewa za ta iya cutar da al'ummar iran yayin da yake magana kan batancin da aka yi manzon allah sallallahu alaihi wasallam a kasar faransa kuwa da kuma goyon bayan da gwamnatin ƙasar ta yi jagoran jun jihalin musuluncin ya ka kausar suka ga wannan matsaya ta gwamnatin faransa da kuma shugaban ƙasar jagoran ya bayyana abin da ke faruwa a faransa a matsayin bayyanar da siyasar kiyayya ga musulunci da ma'abota girman kai na duniya da kuma sahiyoniyawan duniya suke aikatawa wanda ya ce ba kawai wani kuskure ba ne wanda wani mai zane ya yi to madalla masu saurari da kuma karshen dukkan abubuwan da za mu gabatar muku sai kuma da dan Allah a gobe laraba da safe inda za ku ji mu dauke da wasu sabon shirye-shirye din kafin na madadin dukkanin waɗanda kuka ji muroyin su ne Muhammad Awal Bauchi da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh